أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أتي قبل كرات اللتاف صحيح مسلم يومنا سافير لهدي أشرن قوة تقوس وتن شعبان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da takwas ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabun raba littafi na sha bakwai a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da shida ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas da ke ciki wannan littafi na sayo musulun sabanin nushohinsa karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na sha shida hadisi mai lamba hamsin da takwas yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha bakwai hadisi na 64,467 a cikin baka fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ya ce babu khairu mata'id duniya almar'atu salihah babi da zai bayanin cewa mafi fici, mafi alkhairin jin dadin duniya shine mutum ya samu mata ta kwarai Allah ya baka mata ta kwarai to ya baka mafi alkhairin jin dadin duniya daga cikin jin dadin duniya rayuwar duniya jin dadi ne gaba daya cikin ta na rudi to mafi alkhairin wannan jin dadin shine mata ta kwarai قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث لسنة جيزة عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقارى مسيد داشي دمائي فنسان cewa manzo Allah sallallahu ya ce a duniya mata duniya da kuka ganta jin dadi ne a ciki inda kana motsawa inda kana motsi ko baka da lafiya to inda ya duniya ne jin dadi kake yi ko baka da kuɗi inda kana motsi a duniya jin dadi kake yi wa khairu mata'i dunya al-mar'atu as-salihah mafi fici mafi alkhairin jin daɗin duniya shine ka samu mata ta kwarai Allah ya baka mata ta kwarai ko ba lafiya ko ba kuɗi ko ba mulki ko ba wata ba komai in dai kana da mata ta kwarai to ka samu mafi alkhairin jin daɗin duniya ragowar dama biyowa ba suke yi mata ta kwarai ne a jin daɗi a duniya an duko ko aka ce an duko ragowar kenan an fahimta da aka sai ka gan Allah ya baka mulki baka da mata kware baka da kwanciyar hankali ga mulki amma baka da kwanciyar hankali in ya baka kuɗi ba mata ta kirki kana da matsala in ya baka ilimi in ya baka shahara in ya baka duk abin da ya baka sai kwace maka mata ta kware ka shiga uku in ya hana ka komai sai baka mata ta kware sai ga kamar kowa kafi kowa saboda haka hankalinka kwance kana nutse an gane wane mutum in Allah ya hore maka ita ka gode wa Allah an gane oh, eh, kana ganin ta yara kaɗin sai ta sai ka zo ka kwanta bacci ta sa ka fita cikin dare baka san ka fita ba wallahi za ka sa cikin dare za ka tashi ka bude kofa sai a ringa waya kai za ka ringa sai ka samu kanka a lagos sai ka ringa ce ya kai ka zo nan gudu ita da aka malamai magaba kullum sai su ringa addu'a Allah ka ba mu mata ta ƙwarai, Allah ka ba mu iyanka Allah sa albarka cikin iyalanmu to haka za ka yi ta addu'a Allah ya sa maka albarka cikin iyalan in ba haka ba <laughs> to kama ya sa kwanta kai bacci din ne sai ka kwanta ta ce tashi wallahi ba za ka yi bacci ba gidan nan ba ba kai sakai ba kai ba abin ka rage kwanci ka naushe ta boko tafi asibiti shi kenan ita ba bacci kai ballanta na kai yanzu kai ba bacci kuma ga kukan aljihu ya za ka yi dole haka za ka to da ka yin allah ya hore maka ita ka ce ta yi ka ce bari ta bari to ka gode wa allah gode wa Allah ba ni na fi karfin gidana ni ka za ka a'a Allah dai ya taimake ka an gane wani mutum matansa irin wani abin suka yi masu. wallahi sai lagos ta mukan shi kuma bai dawo ba sai gawarsa aka kawo garinsu eh, can ita fiye je zauna iya eh, haifa haifa yara suka yi arziki ya kai kansu irin abin nan ne ma zaman bariki ana ta musu abin nan suka zo suka nemi gidansu can abokan suke ta eh, to yana faɗa cewa shi ɗan gari ka ne to shi ne suka zo da an ɗauka masu zo su yi wani talauci ne ciwo su ƙarshe dai eh, suka abin nan aka same su suna can ya ji ya aure can ya hayayyafa yara sun yi arziki ya abin nan ya kawo komai na tefa ne daga kasuwa wai gishiri ne babu ko lokacin manda ce ma lokacin manda ce bai kawo manda ba ya dawa kasuwa ya zo ya tarar yara suna ta abin nan wai me ya faru aka ce ai babu manda da za a sa abinci a miya su ta abinci manda ko gidan wace aka aika ta cikin sarwa aka ce a bayar kafin zo da kasuwa ba za ta bayar ba sai ce barin jiyan kawo manda shi ya fita bai samu kansa ba sai a lagos kuma hatsari ban ce irin na mata har gari iwaye ba wanda ya bishe je ina ya tafkawa manda har yanzu bai dawo ba ya tafi kawo manda ba to sun kyale shi ya tafi ya yi burus su ma sun kyale shi to za ka, za ka, za ka, za, wallahi shi zai je kawo manda tun je har yanzu bai dawo ba <laughs> abin da ka riga kamar scenario haka ne to da ka ka kyale mace idan ta tashi shirya maka hatsa bibanci to da ka in Allah ya taimake ka i baka mata ta kware to ka gode wa Allah Allah ka ba mata na kware babul wasiyyati bin nisa babi da zai bayani ko wasiya ga mata wasiya da mata ka rike matarka da kyau lokacin da ka je kana santa ka nema a wajen mahaifanta ai suna santa suka dauka suka baka kogin da suke yi da aka sai sun selecting the best yanzu kai da suka dauka suka baka suna ganin duk mutanen duniya ba mutumin kirki irinka dai yanzu haka ba kai kaɗai ka nemi yar ba to in kun nema ku biyu sai aka ce kai kafi ɗayan aƙalla an girmama ka kenan to ya kamata ka riƙe wannan matar da kyau da aka ba baka girmama ka aka yi sai to sai ka riƙe ta da kyau da yawa ina faɗa idan da akwai uban da ya halatta ya aure yarsa ba uban da zai aure da shi Allah ya sa kun fahimta da ya halatta uba ya auri eshi to ba uban da zai aure da eshi saboda ne zai iya haƙuri da duk ƙalubalanta dama ya saba da su to yanzu shi kuma yake aurenta dama ya saba tun tana karama shi ya taso da kayansa ya san matsalolinta to ya zauna ci gaba da abin nan ci gaba da manajin har a rabu saboda mai irin kalubalen da suke haduwa a gida shi matansa da ya auro suna haduwa da wannan kalubalen a gidan shi da kuma ya san harka ce kamata dinu to danu to da aka sai to bari ya rike ya shi aureta, aure ta ya ci menene kashinta ya shafi tsarinta duk cin kashin da za ka yi masa ya juri to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya a rike mata da kyau ka rike su da kyautatawa kada ka wulakantar da ita kada ka dozar ta ta eh mutumin da kaga yana wulakanta matarsa to alama ce ta cewa shi kaskantaccen mutum قال وحدثني حرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي من ذا الله سوى سلم يتي إن المرأة كالضلع أي إتمتي إنك سنكشن هكر كري هكتك إذا ذهبت تقيمها كسرتها in ka ce sai ka miƙar da ƙashin haƙarƙari ya miƙe ya yi sandal kamar rula ya miƙe ya kwanta daidai da daidai to haka take to za ka karya ta ne wayin tarakta ha ta biha wa ha iwaj in ka ƙyale ta kuma to za ka ji daɗin zama da ita amma dai akwai wannan karkata a tare da ita da haka don da duk kaga ta botsare ka ce eh duniya ce yau da gobe sai ta ki wasa <laughs> an gane yau da gobe ta ƙi me ta ƙiwa to yau ta botsari ta yi maka abin da to shi ke to ke kuma karki ji wannan sai ke je kullum ke kuma halin ki botsara an fahimta to shi ne abin da yake faruwa sai ka ga an ƙi samun zaman lafiya tsakanin miji da mata eh, in ta ce ta kullum botsara shi kuma sai ce kullum ba zai haƙuri ba sai ce haƙurinsa ya ƙare an gane da aka yi zuwa wani hadisi ya ce wa kasuru ha ha karya kan shine ku rabu sai ka ce ka sake su an gane to amma idan ka yi haƙuri taƙin da yake tsakanin haƙurin naka da rashin haƙurin ɗan taƙin ne bai ka kara ya karya ba duk wannan abin da ta yi maka kaɗau zafi kaɗau zafi na ka fita daga gidan ne ka dawo an gama in ce sai ka ci gaba da zama a gidan sai a samu sai a samu matsala to ta yi ta wannan abin karuru karuru fitar gidan ka dawo kamar wuta ce duk inda ta kai dabbal aka samu ruwa ka watsa ko dai za ta ci gaba sai ta mi sai ta yi ƙasa to kamar haka ne to an ka ƙin wannan ɗin to shi kenan sai a ta samun قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء وتنقى شوانشا متنا دي دي دي دي قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي مازال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن المرأة خلقت من ضلع إتمتي أنها لتيتني دقى كشنها كركري lan tastaqima laka ala tariqa ba za ta taba tsayuwa gare ka akan tafarki daya ba waya ce wai kullun kyautata maka take yi kuma ya dawwama a haka nan to ba zai yi ba an gane ku sai dai a ce ta fi kyautata maka akan ta fi bata ma wata zai ku shekara goma ba ta bata maka rai ko sau ɗaya ba amma wata ranfa sai ta ɗana kuma cewa za ta karfa ya raina nufa ya dauka ni din bani da yaji ba eh ni din fa akwai yaji ba gara ya dauka kaina baya tiriri kaina baya na tiriri <laughs> to da kai ba za zauna lafiya a gidan nan ba sai an yi da za yi haka kuro da haka sai ka fita ba laifin tsaye ba na zaune ba chess, ba as ba siɗi ba saɗaɗa haka sidda lafiya lau kuka rabu da ka dawo gida sai ka zo ka tarar da wani dan tara bora a gidanka an tafi ana nema a juyar da gidan so a da ake ka taka sai gidan ya zama filin bada ai ta yi ita zuciyar zuciyarta dariya take da bare ta kunna kama kakun shi kenan to ita haka take ba za ka taɓa tsaye mata a kan tafarkiya to da haka abinda za ka shi kenan sai ka ringa balansu ai jiya ai shekaran jiya ai makon nan gaba daya ai wancan makon watan nan gaba daya ai wancan watan shekaran nan kwata-kwata wancan shekaran tun da muke ba ta taɓa yin wannan abin da aka bari yi ne bari manta wannan abin da waɗancan alkhairun to sai abin ya zo da sauki in ka tanka sai a dinga cewa ba a taɓa jin kanka ba sai yau ta ce kuma karfe ɗaya baya amu kuma wani ba gaskiya bane da ake cewa ai tun da kuka ji ya tanka ai gajiya yi wani ba gaskiya bane. da yawa a wannan samun haka amma kuma ba da yawa ba haka hakuri ya kamata ya kamata ka yi applying hakuri ne a wurin sai ka kasa yin hakuri. to sai a zo sai ya ringa faɗar waccan magana sai ya ringa kansa ana ɗaukar alhaki ana ce ai tun da kuka ga ya ka ai kaza kaza an dai samu abin nan an gane to da haka in kasancewa ba za ka taɓa tsayuwa gare ka akan wata hanya ba guda ɗaya to ka huta fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwaci in ka ji daɗin zama da ita to dai akwai karkatar a tare da ita an gane ku wannan bauɗewar halin tana tare da ita wayan da hafta tuqimuha ha in ka ce sai ta miƙe inda ta saba jiya yau ma dole haka za ta yi gobe ma haka za ta yi to za ka karya ta wa kasruha ha karya ta kuma ne sai dai ku rabu sai ka sake an gane ku قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث شما دسنة ديزو أبي هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت وأن يكسن شيئي إيماني دعلا دران اللاهرة to in ya halarci wani abu da aka yi ina nan to in ya tashi fada ya faɗa alkhairi ko ya ja bakin sa ya shiru karka kara miya gishiri baka nan ba a gaban ka akai ba karka ci akan idan ka akai wastausu bin nisa'i khaira wastausu bin nisa kuma ku karbi wasiyata da nake muku akan mata ku kula da su ku rike su da kyau ku kula su da kyau ku yi atan atan da su farajail ne su kayan aras ne sai da tarairaya fa innal mar'ata khuliqat min dhila' don ita mace an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari ƙashin haƙarƙarinka? da ƙashin haƙarƙarin na rago ko na doki <coughs> ba naka ba ba matan mutum ƙabarinsa ba kenan daga jikin ka halicce ta a'a ana nufin na ita na na hawa an gane ku mace ta farko an halicce ta ne daga jikin haƙarƙarin annabi adam alaihi salam wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu kuma wanda yafi karkata daga cikin hakarkarin mutum shine na sama shine fitan kwarewa in da hafta tuqimuhu kasartahu in kace sai ka miƙar da shi sumbirdai sai ka sai ka karya shi wa in taraktahu lam yazal a'waj in kuma ka kyale shi to ba zai gushe ba dai ina karkatan nan istawsu bin nisa'i khaira alif da sin da ta na talabni. ne annabi yana cewa wasiyar da nake muku game da mata ta alkhairi ku karba ku rike su da kyau ku kyautata musu mata mutanen kirki ne suna yi maka abin da in an hada da abin da kake yi musu kai baka biya su ba in takamar dukiya kake yi to wadda ka bari a gida ba don tana nan ba sai a zo a sace ko kuma ka fita hankalinka yana tashe me zai faru da dukiyarka a gida haka ne ko ba haka bane amma kana da mata a gida dukiyarka a gida baka tunaninta yanzu abin da ka fi tunani shine ma ita matar kada wani zai mata takakka musamman waɗannan kwanakin da muke ciki jama'a mu yawaita addu'a mutane suna ta jin labarai kawai a rediyo ba su kuma tunanin cikin fahwa na abin wannan abin kai da yake faruwa kai baka tunanin a kowane abu a zo a ce mutum ya je irin wannan ta'addanci a kama shi history na shi gaba ɗaya babu shaye-shaye ba ɗan ƙwaya ba ba ɗan daba ba ba kaza kurin mutum wanda ba a san shi da ayyuka na abin nan ba a same shi da wannan abin ba abin da yake je irin wannan ayyuka kai kuma sai ka zauna shi kenan ka hangale baki babu komai a ciki akalla sai ka tambaye kanka idan waɗanda ba su shaye-shaye suna waɗannan abubuwan to masu shaye-shaye suka zo za su yi ne idan wanda baya shaye-shaye yana yin wannan abin to waɗanda suke shaye-shaye suka zo su ya su abin da zai baka mamaki waɗannan da aka kama duk wanda suka yi waɗannan abubuwan duk da aka kama su bincike ya tabbatar ko ta ba ba sa shaye Ta su garu wannan ba ta shi amma ku ga irin abin da suke na rashin imani da rashin tausayi to kenan yanzu abin da mutane sai a tashi a yi ta addu'a akwai wani abu za must be something behind akwai wani hidden agenda ko ta ɓoyayyar agenda a ƙarƙashin haka ɗin to sai a tashi sai a ta addu'a ke ita Najeriya da ya taimata addu'a Bitrus Bitrus Gali ɗan ƙasar misira wanda ya fi bazan mulki a cikin majalisa a sakatarorin majalisa ɗinkin tun da aka yi shi har yau ba a sake wani sakatarar majalisa ɗinkin duniya da ya ƙarfi irinsa ba cewa allah a nigeria ya ce if there is a god he reside in nigeria in akwai Allah ya ce to a Najeriya yake saboda me ya ce duk wani sharri da aka yi wa ƙasashe aka karya su a duniya an wa Najeriya ba ta karye ba ba rusa ta ba ba ruguza ta ba tana nan ce to in akwai Allah ya to a Najeriya yake da haka in ya gama aikin sai ce Najeriya zai zo ya zauna kuma a Najeriya ya zauna a Lagos ya mutu sharrin da aka tare soviet lokacin ita ce tafi kowace ƙasa ƙarfi a duniya aka rusa ta an wa najeriya ta tsanani an wa ingila an kuwar gasa ta da aka suka lokacin suke cewa ingila uwar gulma saboda me kasan ita uwar gulma in ta gaba za ta abin nan ba to sai ta haɗa ɓangarori biyu faɗa kuma an gane ku in ta ga a nan asirinta zai tonu to sai ta je can sai ta tayar da mai. sai ta tayar da wani abin nan saboda haka sai zaman to ba jituwa tsakanin bangarorin ballantana sirrin taito duk wata ƙasa haka suka yi mata suka karya duk wani tsari a duniya haka suka yi suka karya shi suka amma najeriya tana nan fiye da plan 40 an yi don najeriya ta kare sai sai an ɗiba zuwa 1990 1990 shiru sai a cikin an zo kowane 2000 agenda 2000 2000 ma ta tsallake bayan 2015 ba ta tsallake yanzu ana 2026 to yanzu ana agenda 2030 sun ba da shawara a plan 2050 a daga nan zuwa shekara 24 kenan gaba ana son najeriya sai ta wurbe shi to da waɗannan abubuwan da suke faruwa kai sai ka kasa sai aka yi tunani ka kasu tsaya kai tunani ka yi tsayi da hankalin da wanne dalili ya za a yi mutumin da yake cikin dokar daji jahilin banza jahilin wofi ba addini ba adila amma kuma ya zama dan tawayen da gwamnati ta kasa shi da intelligence da komai in waɗannan da ake faɗa haka ne su suke wannan abin da to duk masu ilimi da suka shafi intelligence duk ba su da amfani gara makara ya ci gaba da karatu to kenan akwai wani akal mudabbir akwai wani wanda shi ne yake bayan wannan abin to kuma sai ka kasa tunani kullum sai ka tsine wa shugabanni kullum ka yi ka zaka to babu laifi tun da sun zalunce ka tsine musu amma dai kai za ka sake karɓar kebura a jika gara kai musu addu'a kuma waɗanda suke yin abin ka roƙi Allah ya kame su damar da ya ba su ya hana su amma a cikinsu akwai waɗanda da gaske suke yi akwai waɗanda da gaske suke yi Allah ya ji kan abaca ce duk wani abu da aka yi a Najeriya aka kasa kama abin a cikin awa 24 a dakile shi ce ƙarya ne da hannun gwamnati a ciki an sani yanzu waɗannan da aka ba kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano umarni inspector general of police ba shi umarni awa 24 ne ko 48 a nemo su ba an samu su ba an same su ko ba same su ba ashe akwai ma'aikata ana hana su yin aikin ne ba ba su dama a ba su dama a gani za su yi aiki kuma ringa motivatin nasu yanzu waɗanda suka kai ka sani ba kwamishinan yan sanda ya je kamo mutanen nan ko shi ne ya kamo shi ba mataimakinsa asistan ko dufiti ba ba su suka kamo su waɗannan ƙananan ma'aikatan da suke cikin talakawa su za su ya kamo su jami'an farin kaya wanda suna cikin mutane suna jin ayi da wane da wane su suka wannan abin da kuma waɗannan da su za a je 'yan ko mai ta faru a kanmu za ta yi wadi su za su yi su kamo su to kaga waɗannan ya kamata sai ne ko ba ƙara musu girma ba ya kamata a ɗauki wani dunkule a basu ko magana ce fata gaskiya fa kuma abin da ya kamata shine kuma a ƙara musu girma amma an kare shi sa ko sunansu ma ba za a ji ba to ko da yake a tsarin tsaro ƙara kara ji sunansu saboda security to dai sai mu yi tunani haka ita jihar kano duk najeriya akwai jihar da ake sa ake zaman lafiya da kwanciyar hankali irin jihar kano duk na karka cire wata jiha babu ita to me yasa take ita ma ake so a mai da ita irin wannan yanki kai baka tunani to wanda yake da Allah bai rasa komai ba in ka rasa komai ka samu Allah ba abin da ka rasa in ka rasa Allah kuma ka rasa komai komai ka samu to sai mu dada rike Allah ita Najeriya din Allah yake yi mata to a dada rike Allah ita kanan Allah yake mata a dada rike Allah قالوا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يفرق مؤمن مؤمنة كذا مؤمني إكامة وتمؤمنة كذا دينا جن حوشنتا دان تبعت مصري تنا ما تكسي تبعت مصري تباء إن in ka ji إيا ba na إن كره منها خلقا إن يكامة ka riha wani abu da ta yi masa ya ji baya jin daɗi radiya min ha'akhar ta yi ko wani halin da yana birge shi a tare da ita Auƙala, qala gairahu wata da ruwa ya ce khuluqa radiya min ha gairahu akhar a wata ruwa ya ce gairahu wato wannan halin nata shine baka so amma kana son halinta kaza halinta kaza ma yana birge ka kaza nata ma yana birge ka kaza yana birge ka to akan wancan kuma kare zamanto ka juyar da soyayya ta koma kiyayya قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله كوتن كوتن وانشان حديث باب لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر باب دجي بيان بادنا نحواء تاها انت مجنتا فأفرق الرأي واتا دابا ما تد ذات ها انت مجنتا أنغاني فيه to kun tsotsa sun tsotsa a nuna sai a yi haƙuri haka ne <laughs> an gane ku ita ta fara yi to kuma wai suka ce wa man sha shabihi a bahu fama zara ko in ɗaya kama da ubansa yaya da haka shi ne ba mace kyan ɗaya gaji to da haka idan kaga ta yi ha'inci babata je ta fara babu laifi an gane ku قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها ابن منبه همام yace wannan shine abin da Abu Hurairah ya gaya mana daga manzo Allah sallallahu ya faɗi wadansu hadisai minha daga cikin abin da ya faɗa ya ce manzo Allah ya ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula banu isra'il lam yahbuth da ba dan banu isra'il ba da abinci ba zai taba gurbata ba to har yanzu kuma haka suke a duniya wa ya kawo a reservation na abinci ba su ba a ɗauko sinadarai a saka a ce a package allah ya saukar musu da abinci almanna wasalwa ku ci kawai kada ku ɗiba ku ajiye suka ce sai sun ɗiba sun ajiye saboda kada a samu matsala gobe kafin a kawo na samu wanda zan sa a baki don kada abinci ka ajiye zai yami ko ba zai yami ba zai yami to ba dan sun yi wannan ba da abinci ba zai taɓa lalacewa walam ya laham da nama ba zai taɓa yin wari ba an gane a ce nama gashi ya lalace walaula hawa lam takun unsa zawjaha dahar ba dan hawa'u ta ha'inci mijinta ba ta sa ya ta dan itaciya a gidan aljanna to da ba wata mata da za ta ha'inci mijinta tsawon rayuwa to ya za mu yi ko aka za ta tafiya kuma har rayuwa ta ƙari fatanmu shi ne allah ya sa mu gama lafiya نعم آه هيقول بمعمر كوب معروف قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الوهاب عبد الله بن وهب شيني قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر ماذا الله يتي بادنا نحواء تاها يتمجن النبي آدم با دابا ما تبذى ذات هاي يتمجن تدور رأيوه za ku zauna ku gama rayuwarka da ita ba taba hayinta sai to yanzu za ce kowace mata tana hayinta mijinta kenan <laughs> Ah. Ah? to shi ha'inci iri-iri an gane shi ne fahawa na magana ha'inci iri-iri ta ha'ince ka a dukiyarka ta ha'ince ka a yayanka ta ha'ince ka a danginka ta to shi kenan sai ta zo ta nuna maka tana son su amma ba ta son su ta ha'ince ko kuma ta ha'ince ka ba to da haka karka ɗauki ma'anar ha'inci ɗin kwantatacciyar ma'ana duk nagartar mata ya bata kai na na hawa udun ba ko ta kai ta ne <coughs> ta yi ba dai ɗan da zai ta yafi uban shi an fahimta to ita kenan ita na na hawa utun da aka ci ta yi wannan yanzu sai ka ɗauki ma'anar mai faɗar ma'anar. hayancin zai zama na kaza zai zama a kaza zai zama a kaza zai zama a kaza ita na nahawa kudinsa ta dauka eh, kudi ta daukan masa amma abinda sai masa ya gare a dau kudin ko kuwa ne amma ta dau kudi a aljanna me za ta yi da su <laughs> dama duniya da kake daukar da za ta dau kudi ba don ta sai riga ba ne don ta sai kaza aljanna za ta ce wannan ne to da ka sai ka ɗauki ma'anar tana da faɗi to da ka in ha'incin ya bayyana ma'anar ka san wannan abin shi ne ka yi haƙuri annabi adam da ta ha'ince shi ba ga shi ba ta shika ta same mu ba yanzu shi kaɗai ne ta shika ɗin ko mu ma na shika kun fahimta to da ka in ya sai ka yi ƙoƙari sai ka yi manaja da za ka yi tattalar abin da za ka yi shi abin da take na hayanci din sai kai kokari kuma in ta yi ta yi ta yi sau daya kuma ba za ta sake ba har abada an gane ita ma na nawa wanda ta yi ta kuma yi ne ba ta kuma yi an gane wallahu alam abin da mu faɗa yanzu daidai Allah ya ba mu dada inda muka yi kuri Allah ya fi mana abin da yake na yake ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ya fitin da wake addinin musulunci da musulmai